shaida da yake kawo muku ababe wanda suke inganta rayuwa da addini da abin da ya shafi lafiyar jikunanmu ga masu neman ƙarin bayani a abin da muke za su mu da karfe 11 na safe zuwa 4 da rabi na yamma ga wanda kuma suke buƙatar magani haɗaɗɗe da muka haɗa duk inda suke insha Allah za su tura mana saƙon karta kwana za mu maida musu a rubuce mu ce su kira mu ko kuma su kira mu a lokacin da muka bada muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu ah, tambayoyi ne suka taru da yawa akan abin da ya shafi musamman ɗalibai irin masu neman ilimi kama daga primary secondary jami'a wato ibtida'iyya kulliya duka dai so akwai tambayoyi da dama da suka dingi zuwa na mantuwar karatu wato da ɗaukewar karatun ko kuma mantuwar so da yawa wasu za ka ga kamar halitta ne duk abin da aka yi za ka ga sun manta shi dandana. za a yi magana da su mai mahimmanci matukar gaske amma zuwa ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka tambaye su sai su rasa ma mai suka faɗa ko ko mai aka ce to wani abu ga wanda yake da niyya ta karatu da zamma da hazaƙa to sai ka ga wannan abu ya jawo masa matsala to an sha tambayoyi na akan maganin mantuwan da ya musamman abin da ya shafi karatu to akwai wani ban allah da ya ba da wata fatawa to ita ce zan ɗauka yanzu nima in karrara in gaya mana kuma sai mu jaraba mu gani allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace abin da za a nema shine abu ne zuwa wato abu uku ne zuwa biyu eh, za a nemi wato garin girfa sanimon kenan garin girfa idan son samu ne ka same shi sanimon din ka sami girfan ka daka da kanka domin guje ma 'yan yan abin da su je su samu abu kawai su daka su ce garin kazari so domin yanke shakku kana iya samun girfan sai ka daka ta ta zama gari ɗaya kenan sai ka samu guri ka aji dabino wanda ake ci to kwallon nan na ciki kwallon dabino shi ma za ka ɗan same shi daidai gwargwado sai ka daka shi shi ma ya zama gari to na abubuwa guda biyu su za a samu saniman ɗin wato girfa za a samu wato ƙaramin cokali in an daka shi ya zama gari za a ɗibi karamin cokali da ruwa kofi ɗaya sai a zuba a wuta shi kuma garin kwallon dabino za a ɗauki wato kwata na ƙaramin cokali 1 over 4 na ƙaramin cokali shi za a ɗiba sai a zuba a cikin girfa ɗin da ruwa kofi ɗaya sai a tafasa kamar yadda ake tafasa shayi baka sai a tace shi sai a ɗibi zuma cokali ɗaya babba sai ya zuba da zamanto kin ci gaba da shan wannan kullum ki wannan ba magana wai sati ɗaya ko sati biyu a ki ci gaba da yi ko kuma ka ci gaba da yi in allah da bi izinin lahi rabbi malamin ya ce insha allah duk wata abubuwa da za a yi na mantuwa na musamman na karatu in allah da za ka ji kwakwalwa ka ta da aure to ga yanan ya da fi sabi da lahi aikin mu gwada idan mun gwada mun ga yayi to sai mu ci gaba da sanarwar mutane su masu gwada karamanta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'assalam